ce gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan rana ta shirya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu lissafin nasara ta mishan yau muna goma sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya yau bayan tafsirin mata da aka gabatar da safi a masallacin juma'a na malade mun kai ziyara babban masallacin juma'a na shaka bakwai mamun guri wanda yake kawo a nan abuwa inda dubban mata suka taro da sassan da nuna gaba daya da wasu a da daga nan muka ziyarci babban kwamishin kungiya na jiha da yake can muna addu'a abubuwan da aka Allah ya sa albarka ce ciki idan ba ku manta ba mun ce yau za mu kaddamar da neman gudunmuwa na marayu galaba aikin biyu a ƙarshen karatu zan kaddamar da kwamiti na marayu da za su gudanar da wannan aiki amma a daidai wannan gaba sun kafin mu kaddamar da kwamiti din akwai da suka fara kawo gudunmuwa a sanadiyar wannan zan fara da an wata da suka ba da gudunmuwa saboda shiga cikin karatun kafin lokacin da za mu kaddamar da kwamitin marayu a karatu na Allah ya kace. Akwai da Foundation a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnati a Kano Excellency Alhaji Abdullahi Umar Ganduje wace jagorar asusun wani gidan mai ko wani gidan mai girma ita ce jagorar shi ko mai girma da ita jagorar da shi ko shi ne jagorar Allah ya kara masa lafiya wannan foundation da ma sun saba aiko mana da gudunmuwa a duk shekara wannan karan ma wani kofi da zan wannan foundation sun aiko kuɗin marayu da gudunmuwar kuɗi sun zuru kudi naira miliyan ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi akwai hajiya hafsat bala japan wacce tana zaune ne a ƙasar Amerika. wannan baiwar allah ta aiko da gudunmuwa ta zunzuru naira dubu ɗari uku. tallafa wajen makaranta da muke da ita ta sabbin musulunta da marayu wacce muke Allah gaba. to a tallafa ɗalibai a musu uniform ɗalibai a tallafa musu da magunguna da duk abin da ya kamata. muna addu'a Allah mu yi sarki ya saka mata alkhairi tun daga America take bin duka wayannan programs da ake yi kuma tana cin amfani da ita ma ya kamata ta yi tarayya da mu a wajen neman lada bayan wannan akwai alhaji kashin bukar barbaro duk shekara ya kan aikowa wannan kwamiti na marayu da kuma yanzu ma ya aiko wa marayu da gudun wa shinkafa da shinkafa buhu ashirin suga buhu ashirin taliya katon shi gero buhu goma Allah ka saka wa kashi mutar balo da alheri Allah ka kare wa dukiyarsa albarka dangane shi da wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwa wa marayu da shinkafa buhu goma bai abace sunan da ba Allah ya fi Allah ka bashi aljanna da sa yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi suna cikin zo ta shi a kiyama yahu da suka duka sauran bayan Allah da suke da makawa alhaji Ibrahim alhaji Yahaya Ibrahim AYI Global ya aiko malayu ruwa ta kuɗi naira dubu da kuma shinkafa buhu ya ce a bai wa Allah ka masa albarka ta wajen sa albarka akwai hajiya Amina Umar ta aiko malayu ruwa dubu kuɗi naira dubu ɗari hajiya Amina Umar Allah ya ƙara wa ta albarka Allah ya wajen sa albarka ya kare mata imanin ta da aƙida ta da mutuncin ta da zuriya iyayen ta yi musu albarka yin suna rayu su mutu da su da rahama akwai ibrahim muhammad jamsi ya aiko ibrahim da kuma gudunmuwar kuɗi naira dubu goma akwai sakina babu ta yi aiko da kuma naira dubu goma akwai aliyu yusuf yakubu ya aiko ibrahim da kuma naira dubu goma akwai bukar muhammad aro bugar muhammad aro ya yi ko mala'iku dubu naira dubu hafsat adam naira dubu biyu hadiza ladi sada naira dubu goma kalamar dole ko ko naira dubu goma allah wa yana bayi na ka suka kai musu albarka ko yi musu albarka ka kare su daga zuciya ka sa su mutaka da wannan allah a cikin da zuciya ta shi kiyama aisha wakar ahmad naira dubu ɗari biyar akwai ibrahim ahmad naira dubu biyar akwai zainab garba Ancau naira dubu biyu, Sayyid Umar Abubakar naira dubu hudu, Aliyu Yakubu naira dubu ishirin, Ibrahim Usman naira dubu goma, Wasila Yakubu naira dubu biyu, Idris Ahmad Ashama naira dubu ishirin. Ashama na tattara cikin jamhuriyar Nijar, abin da jamhuriyar Ghana, ba zai ba kuna nuna Ashama nan. Akwai Abdullahi Mu'awiya ya yi kula naira dubu ɗaya. ya Allah waɗannan tambayi da kuma ba wurin gudunmuwa Allah ka taka musu alkhairi kai musu albarka ka yi su albarka jimillar kuɗi da aka samu gudunmuwan marayu daga buɗe wannan tafsiri zuwa yau da za mu kaddamar da kwamitin ma ba mu mu kaddamar da shi ba amma an samu dubu gudunmuwa banda kayan abinci na kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da sittin da biyar da naira ɗari biyar. Yanzu bai bayan Allah ku ci gaba da taimaka wa marayu Allah zai rayu mu albarka Allah zai zare ku zare dukiyar Allah zai raba mu da bala'o'i da musibu da kuke ci Allah zai koyi corona ya sa ta amfana ya ku bayan Allah kamar da na ambata za mu kaddamar da wannan kwamiti a ƙarshen karatu Allah ta'ala ya samu dace kamin mu ci gaba da karatu sai ga takarda mun samu bayan ya yi wa mai tafsiri da adaran ba fatan alheri sai ke cewa to malam a karatun jiya ka ce Allah yana sama to ya zai da wayannan ayoyi da Allah ya ce aya ta farko ya ce laysa ka mithlihi shay'un ana ma da laysa ka mithlihi da aya ta biyu Allah ya ce huwa samawati wa fil ardi wa huwa samawati wa fil ardi يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون على ربع الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ليه ما كانت القرآن في كلام تعارف؟ ليه ما على ربع كلام تعارف إنها ما بعد أن تسمع. ba kowa ne gane ba ana ba ma'ana sun zai yi da kira ne a gane karatu ya ce to ya zai da wani ayoyi guda biyu da fahimtar ta ayoyin suna nuna Allah yana koyina farko ne ayoyin guda biyu babu inda Allah yake na koyina ayar farko abin da Allah yake laifin da mutum yi shehu babu wani abu da ya zama tamka ga Allah wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani ba saboda ne alakar wannan ayar da Allah yana sama ko yana kasa ko yana na? ni a fahimta ta gaba ma ba su da alaƙa ina ba ta fahimci wannan idan yana da cewa abin da ayar take nufi ne daga musulunci babu wani abu da ya zama tamka a gare shi kowane abu yana da wuri shi ma da ya zama akwai inda yake ya zama daidai da halittar kake a to ya zaka da yake wa wanda mutum yana ji kai kana ji ko baka a cikin ayar ita ba wata ayar da ya ce ne daga musulunci shehu zai ce ne wa huwa alu shi ne shi kai kurbanin ko wani shi ya kamata in kana ji kai kamata a tsaki agwagwa tana ji ko ba ta ji akuya tana ji ko ba ta ji tinkiya tana ji me ya alaka na kana ji Allah yana ji to ne ya nuna jin kai da Allah ne ko ya nuna ganin kai da Allah ne duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi ko ya da na adam da shi ko na Allah ba irin na adam ne na Allah daban na dan adam ne kana da hannu ko kofa ba kana da hannu kofa da shi hannu kofa irin hannu da shi ba irin ne bane kana da hanci giwa tana da hanci hanci ne da giwa ba irin ne bane kana da kai jirgin ruwa yana da kai da kanka da kan jirgin ruwa ne eh, eh. kana da kafa mota tana da kafa da kafar da kafar mota iri eh, Allah ya ce wa huwa samiu al-basir shi mai ji ne kuma mai gani ne amma jin sa ba irin naka ba ganin sa ba irin naka ba to daga duk sun ba da Allah ya ce sun fata kansa da ita ko ka ji ya sun fata wasu bayan da ita Karkashin za ka koya na Allah ko koya na bayan sai ka halaka kowa ka bar masa nashi amma sun yi tarayya ne a suna a asali ba a asali ba ɗaya ba ne ina ba yi fahimta akwai abubuwa da adam da yi Allah ma ya ce yana yi to ya za ka yi dan adam yana maka rubu bayan mutu Allah ya ce shi ma yana yi Allah ya ce wa yankuna Allah ya ce wa yankuru da suka kulle makin wa yankuru Allah ba yana mayar da makin su makin su da makin su da Allah ya mai musu iri ne kamar kai ne yadda kuma yake nuna kai da Aha. إنهم wa wakilin da inda Allah wannan kuma wane ne wanda kai ne Allah da na bayi da na mutane ne ne mukada innal munafiqina yukhadi'una Allah Thank you. إن المنافقين يخادعون ne? يخادعون وأنا مخادع وعين منافقين وهو شكر الله خادع وأنا مخادع هو لدينا Allah da yi ta ta Allah da ta zo ne sai mu ce karya ne ba su yi kasu kama da Allah ko karya ne Allah bai yi wannan bai kai kama da su yadda Allah ce rabbi Allah wa anhu rabbi Allah Allah shi ne yadda wa rabbuhu na ko zuwa yanzu wannan yadda ba yi sai wace Allah bai yi ba ko ba yi ba dan ba ma sun kama amma ya dai dai kaman ba da labari wa idza sarra da bi labari a zuwa ji a gida فلما به فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأت به لما طلعت من سنة بعد الأبد وأنكره الله عليه رد بعضه على الأعمال فلما نبأها به قال من أبعك هذا قال نبأني العليم الكبير العليم الكبير ولا العليم الكبير annabi ya yi annabi ya yi Allah ya yi nawa za mu kore nawa za mu bari saboda ba ma so a samu matsala dole mai yarda da su yanzu kai kana da rai ko baka da rai kana da rai Allah fa ba ku an samu ba Allah yana da rai ko bai da rai Allah ya ce huwal hayyu huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din gode Allah wane ne alhayyu anan da Allah ce huwa alhayyu Allah ya Allahu la ilaha illa huwa alhayyu Allahu wane ne alhayyu alqayyum a cikin wannan aya ai kai ma alhayyu ne yace الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أها nan kuma wane ne alhayu ni da kai da kowa da kowa ya shiga ko bai shiga ba ya shiga Allah ne sami an basira ya ce inna Allah kana wane ne sami an basira a cikin wannan ayar Allah kai ma sami an basira ne inna kalaqanal insana min nutfatin amshaj amshaj lamtin Sami'an basira. to Allah ne za mu ce ƙarya ne ba sami an basira ba ne saboda kai kama da kai ko kai ne za mu ce ba sami an basira ba dan kada kai kama da Allah wane ne al'azizu? Allah ya ce huwa al'azizu kenan al'azizu, wane ne al to ga wani azizun ba Allah ba qala timra'atul azizi qalat imra'atul aziz al'ana ashhasu al-haqqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin Allah yace matar azizu sai ta ce wace ce matar azizu matar Allah kenan wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu to kenan ba matar Allah bace Allah shi bai da mata kenan wani ne daban azizun ba wannan azizun bane wane ne maliku al-malik Allah huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku Allahu la ilaha illa huwa al al al al kenan wane ne almaliku a cikin wannan ayar Allah to ga wani almaliku wa qala almaliku tuni bi asaklisu shi ma wannan maliku Allah ne qala almaliku utuni bi to kenan wannan malikun wani maliku da kenan ba Allah bane yanzu Allah rama ya karanta mana yace al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir wane ne al-mu'minu a cikin wannan ayar to ga wani mu'minun ba Allah ba wa qala rajulun mu'minu qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم to kenan dan Allah ya siffanta kansa da siffa sai siffanta bayinsa da wannan siffar bai saba da abin da Allah yake magana ba da aka da ka zama kana ji kana gani jin ka irin na Allah ne yanzu kana zo da masallacin nan matarka daga can gida ta ce i love you mai gida zaka ji kuma waya ta bugo maka ba amma Allah ba duk sautin da ke duniya Allah yana ji kenan ba irin namu bane yanzu kana ganin abin da yake faruwa a ƙauyen ku Allah fa wai ko a nan baya ma nan bayan masallaci kana nan baka san me ke faruwa ba Allah fa kenan a siffa aka yi tarayya amma a haƙiƙanin ta ba iri ne ba ce shi ne ma'anar laisa ka mislihi shay'un wa huwa A samiul basir aya ta biyu da ya karanta Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawat shine Allah wanda yake sama waqafi yake sawa nan wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum duk da yana saman kuma a nan ƙasa yana jin ku yana ganin ku ya san jin ku ya san ganin ku inji Allah madaukakin sarki ya san abin da kuka yi a ɓoye ya san abin da kuka yi a bayyane an gane wa huwa Allahu fi samawat shine Allah wanda yake ina sama ya alamu sir wa fil ardi a nan ƙasa kuma ya alamu sirrakum ya san sirrinku wa jaharakum da bayyananku wa ya alamu ma taktumun taksibun sannan ya san dukkan abin da kuke aikata kuke tsorurta wannan ayar ta nuna Allah yana ko ina me ta nuna amma Mai mai risala ya ce shi yasa yan bidiya ba sa karanta tauhidin risala da ka zo kana bude tauhidi sai ce a ah, wannan tauhidi ne linzami ya fi karfin bakin kaza a tsallaka babu ma tandiku bihil alsinatu daga nan an daka tsalle sai a dirka babu ma tandiku bihil alsinatu zai a tsallake babu ma tandiku bihil alsinatu sai a ce a tsallaka a je a dirka gaba an gane karatu to ina muka kwana alaran ادعوا ربكم تضرعا الله أكبر وخفية إنه لا يحب المعتدين سيتم يا جماعة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين wanda ya rubuta waccan tambaya yana so ya gane gaskiya ne da haka suke yi da an samu sauki kwarai da gaske in wani ya sa ka a lungu ya dukunkuna ka ya kalma ayoyin ya dukunkune su ya dukunkune ma kai to rubuto ka kawo mana sai a maka bayani filla filla ka fahimce da karatu ne in kana da rabo sai kaga Allah ya sa ka fahimta ina fata fahimci wannan shi yasa ba su yadda ku rinka mana tambaya ba su yadda ku saurare mu ce zaƙin bakin tsiya ne da su zaƙin bakin tsiya ba bakin mu nake da zaƙi ba ayar ce ke da zaƙi hadisi ke da me cakwai cakwai in har zaka saurari qur'ani ka saurari malaman sunna in Allah za zaka fahimta sai Allah ya ce ud'u rabbakum mun shiga wani babin babba kuma an gama da babin istiwa'i yanzu an shiga babin me babin addu'a ku je da Allah yake karanta da mu tauhidi an karanta da mu babin ceto masanya ceto yake ko daga nan Allah ya zo ya gaya mana shi waye ya faɗa mana kansa ya mana bayanin istiwa'insa yanzu kuma sai aka zo babin addu'a domin akwai masu roƙon wanda ba Allah ɗin ba masu roƙon kabari mutum ya je samu kabarin wani waliyi ko kabarin wani shehi ya duƙufa ka'in da na'in shehu a agaza sai ka sa hannu shehu a agaza sai ka sa hannu shehu a agaza sai ka sa ya sa hannu da kama. na je ɗanɗa a ƙasar masar ɗanɗa a ƙasar masar ka je ka hubbaran shehu ahmadul badawi wallahi mutane za ka samu a bakin hubaran ana jiran ka da ka zo a ce shiga ga yanan, je ka roƙe shi faɗi duk abin da kake so zai baka dan aljanna kake so ka same ta je ka roƙe shi dan haihuwa ka samu je ka roƙe shi gamawa da duniya lafiya an gama je ka roƙe shi arziki wai kabari ne za a roƙa duka shi yake bada wannan to shi kuma Allah me yake badawa in duk wannan kabari ne yake bayarwa sannan wai wanda ke cikin kabarin ya aka yi sakaci har mala'ika mutuwa ya murkushe shi aka kawo shi wurin in shi ke bada rayuwa ya bada lafiya ya bada haihuwa ya bada komi ya aka yi sannan kuraren da ake tara su ake kwashe su daga nan za a gane ɓarna ce Allah ka saka wa mai alfarma sarki musulmi da alheri wallahi sai da ya ɗauki mataki a hubare sai da aka kai ya sa maluma masu da'awa a cikin hubare in ka zo za ka yi bid'a ko shirka ya ce sam masu wa'azi na nan su ba wa'azi amma da akwai wanda sai ya je can kamin ya je kai wa annabi ziyara ya je ziyarci masallacin manzo Allah sai ya je can yana ganin zuwan ma ya fi aikin hajji muhimmanci haka ake ɗebo mutane daga ƙauyuka je gwandu ka gani yara ke ɗebo ciyawa daga gona zuwa ce mutane ga ciyawar gonar annabi kaga mutum ya saya ya koma ƙauyensu ya yi shekara guda yana jikawa yana sha kuma tafasa ce ko wata gyazama ko wata harƙiya ana so babi ne na addu'a akwai malamai ma da suka halakar da mutane da sunan addu'a kai ba za a koya maka ya za ka yi addu'ar ba shi malam wai shine director protocol na Allah in dai kana da bukata kawo kudi ka zo ka same shi aka ta damfarar jama'a da suna addu'a daga da aka rika kirkiro mata sharuɗa sai an samu shari'in da ba za ka yi cikawa ba da ba za ka yi cikawa ba a ce sai ka hada akwai wanda aka ce wai samu bahagon bera bera amma bahago dala za ka gane wannan beran bahago ne ko ba damaye ne ya zai gano wannan da haka aka yi ta yi akwai shi a mana lokal gaban da aka ce yana so ya ci zaɓe za a masa aiki amma sai ya kawo biri mai rai biri shi ko wani rabu da rashin hankali wai tafi daji zai kama biri ai ko ya gatsaya da aka dawo da shi asibiti aka wuce to ku saurara yau za ku je ya ake yin addu'a kai ma za ka roƙi Allah Allah ya karba Allah ramma ya karanta mana aya Allah ya ce ud'u rabbakum ku roƙi ubangijinku ku kira ubangijinku malamai suka ce wannan ya hada du'a'u ibada da du'a'u masala duk sun shiga da ciki addu'a ta bauta da ake yi ta a matsayin zikiri da addu'a ta roƙon Allah in ina da bukata a roƙi Allah ya bani wannan dukan su wannan ya kunsa ud'u rabbakum Allah ya ce amma in za ku roƙa ga sharɗi tabarru'an ku yi shi da kankan da kai ku yi shi da tawali'u shine ud'u rabbakum tabarru'an ku kira ubangijinku da kankan da kai da tawali'u kenan ƙa'ida ta farko in za ka roƙi Allah in kana so Allah ya amsa to ka roƙi Allah cikin tawali'u da kankan da kai ka aje girman kanka a gefe ka gwada wa Allah cewa kai baka isa ba baka iya komi ka kankan da kanka gaban Allah kai wa Allah tawali'u in za ka iya fashe wa Allah da kuka kai ta zuba masa da hawaye Allah ya gane ka ɗauki kanka ba kowa ba ka da baka yi tsina da komai ba mai yi saiwa sai Allah abinda Allah yake so ya gani ke shi ne tabarru'an Allah ya ce wa kufiya sannan in ka tashi za ka yi addu'ar ka yi ta asirri Hassan al-Basri ya ce za ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsakar dare a masallaci kowa na addu'a ya ce amma sai dai ka rinka jin wani gunguni gunguni ya cika masallacin ba ka iya gane me wannan yake faɗa me wannan ke roƙon Allah me wannan ke roƙon Allah saboda ba mai ba murya sai dai ka rinka jin hams wani dan ƙaramin sauti na motsin kowa yana yin addu'a amma ba sa daga murya da karfi idan suna yi shine me wa Kofiya. kana ganawa ne da Allah maɗaukakin sarki kana gaya wa Allah damuwarka da matsalolinka Allah ya ce innahu lallai shi Allah la yuhibbul mu'tadin bai san yan ta'adda masu tsallaka iyaka masu barin Allah su je su roƙi wurin Allah masu barin Allah su je su roƙi kabari masu barin Allah su je su roƙi wani wanda ba Allah ba wanda shi ma bai iya tsina da komai sai abin da Allah ya mashi wayannan su ne yan ta'adda Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a cikin ƙasa bayan wato Allah ya turo annabawa su yi wa'azi an gyara ƙasa malaman tauhidi sun karanta da tauhidi annabi ya karanta da aqida sahabbai sun karanta da aqida bayin Allah na kwarai sun karanta da tauhidi su da aqida manyan malaman musulunci sun karanta da tauhidi sun karanta da aqida su shehu dan hodiyo da su shehu abdullahi da su muhammadu bello sun zo ayi gyara an rushe shirka an rushe bid'a an karanta da aqida Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada kuma ku zo daga baya an gyara ƙasa ku zo ku sake ɓata ta ku ɗebo shirka ku sake dawo da ita cikin jama'a ku ɗebo bid'a ku ƙara dawo da ita a cikin jama'a Allah ya ce wa da'uhu khawfan wa tama'a idan za ku roƙi Allah ku roƙi Allah ku kira shi khawfan kuna masu tsananin tsoron Allah wa tama'a kuma kuna masu sare, kuna masu fata za ku samu abin da kuke nema ne wa da'uhu khawfan wa tama'a idan har kuka irin wannan addu'ar Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah tana kusa da masu kyautata aiki Allah zai ansa rahamar Allah tana nan gab gab dab dab abinda muke bukata mu roki Allah madaukin sarki ya ake addu'a bari ku ji bayanan da malamai suke akan waɗannan ayoyi kana da bukata da kake so ka roki Allah abin da ake so ka yi na farko ka kirdadi auqatul ijaba lokatai da Allah ya fi ansa tambaya ya fi ansa addu'a akwai lokatan da a wannan lokatan Allah ya fi ansa addu'a wasu lokatai ne wannan a cikinsu akwai sulusin dare na ƙarshe in an kasa dare kashi uku kashi na ƙarshe hadisi ya inganta ubangijinmu yana saukowa zuwa sama'un duniya saukowa wacce ta dace da shi hadisi ne ingantacce a daidai wannan lokaci zai rinka tambaya wa ke neman gafara in gafarta mashi wa ke neman lafiya in bashi wa ke san arziki in bashi wa ke cikin damuwa in yaye mashi wa ya shiga musifa wa ke cikin bala'i ya roƙe ni in yaye mashi wa ke neman aljanna ya roƙe ni in bashi Allah yana tambayan bayi a daidai wannan lokaci ake so ka tashi kai me ka tashi ko wani sakarai wai yana cikin matsala ce billahi lazi bala'i yayi bala'i jiya kwana rai ido na kirmuzu barin tsaba ba to baka rutsa ba sai kai kaga ya kwana bai bacci ba to sai aka yi kaga da baka yi baccin ba wai ta jujjuya akan gado har gari ya waye wai bai iya tashi kuma yayi alwala ya roki Allah ba wannan ya lalace ko bai lalace ba to kai da kama gagara bacci ga chance ga ka a kwance ba bacci kake ba Allah na wake da bukata a biya masa ka kasa tashi ka gaya wa Allah kai wace irin asara ce ta same ka wani irin ne wani irin dai ne kai daga cikin lokacin da Allah ke karɓa addu'a akwai lokacin da ruwan sama yake sauka Allah yana karɓan addu'a daga cikin lokacin da Allah ke karɓan addu'a akwai lokacin da zakara ya cara dan watakila ya ga mala'iku rahama ne da za su ce amin Allah ya karɓa daga cikin lokacin da Allah yake karɓan addu'a akwai ranar juma'a wata yan gajeren sa'a ranar juma'a annabi ya ce duk wanda ya roƙa a daidai wannan lokacin Allah zai karɓa wace ce wasu malamai suka ce bayan zawali wasu malamai suka ce lokacin da liman yake kan mimbari wasu malamai suka ce a kamin rana ta faɗi ranar juma'ar ɗan lokaci gajere kamin rana ta faɗi lokacin ne wannan ƙauli na ƙarshe malamai sun fi rijayar da shi lokaci ne na ijaba abinda nake so in gaya maka ka kirdadi lokacin ijaba yanzu kana so ka yi addu'a ne Allah ya karba an gane wannan ka'idar ka'ida ta biyu ko ina za ka yi roƙon Allah kamar yadda a wancan magana ta kowane lokaci ma za ka yi roƙa amma akwai wuraren da Allah yake karɓa addu'a da gaggawa in za ka iya je ka wurin wasu wurare ne wannan in kana kan dutsen safa Allah yana karɓan addu'a wurin in kana kan dutsen marwa Allah yana karɓa addu'a wurin idan ka sha ruwan zanzan ka je rijiyar zanzan ka ɗabi ruwa ka sha a daidai wannan lokacin yi addu'a Allah zai karba tsakanin kofa da hajar al-aswad wuri ne da Allah yake karɓar addu'a annan ma in ka samu dama roƙi Allah Allah zai karɓa. idan ka samu dama shiga cikin ɗakin Ka'aba ƙwariyar ɗakin nan ma wuri ne da ake karɓar addu'a da wannan ne malamai suka ce tun shiga ɗakin ba zai yiwu ba kana yin addu'ar a cikin hijirin Isma'il domin shi ma bangare na ɗakin Ka'aba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta faɗa wa Aisha ba domin mutanenki ba su dade da musulunta ba da na rushe ɗakin Ka'aba na sake gina shi akan foundation na Annabi Ibrahim in shigar da hijirin Isma'il ciki Umar kofa guda biyu ɗaya ta shiga ɗaya ta fita amma in ne wannan laraba ba za su fahimce ni ba kenan hijirin Isma'il shi ma min al-bait shi yasa aka zo dawafi sai ka zagaya ta bayan shi kamin ka samu cikakken dawafi malamai suka ce ba za ka shiga cikin kwarai ɗakin ka'aba ba nan ma ana iya yi ana fatan Allah ya karba kana yi a cikin gidanka kana iya yi a masallacin anguwarku kana iya a cikin ɗakinka ko ina kana iya daga nan sai ka nemi ka'ida ta uku ka zama kana da cikakken tsarki a lokacin Shi ne kai karan kanka ya zama babu janaba a jikinka kuma ka yi alwala wannan ladabi ne ko ba alwala kai addu'a Allah zai karba yanzu muna magana kana so ka bi protocol dan Allah ya karba da wuri ba sani ba ko an gane karatu kai ma ya zama kai alwala bayan kai alwala inda kake shimfiɗar da kake kantanta zama tana da tsarki Tufafin kai yana da tsarki jikinka yana da tsarki ga ka da alwala to ka ƙara cika wani sharɗi mai ƙarfi na yin addu'a bayan ka yi wannan ana so ka buɗe da godiya ga Allah da yi wa annabi Muhammadu salati wasu malamai suka ce haka wajen rufe addu'ar ana so ka rufe da godiya ga Allah da yi wa annabi Muhammadu salati sallallahu alaihi wasallam in baka sami duka biyu ba kai da farko ko kai da ƙarshe duka ana fata Allah zai karɓa an gane wannan yanzu ka gama zama rini kai wa Allah godiya kai wa annabi Muhammadu salati to me zaka fara da shi malamai suka ce al-i'tirafu bi ni'matillahi wa shukru alaiha kamin yanzu ka zo ka roki Allah shi babu abin Allah ya taba yi maka akwai ko to ka fara lissafa wa Allah ni'imomin da ya maka kai itirafi ka gaya wa Allah ka ban kaza ka mun kaza ka mun kaza kuma ya Allah na gode ba da roƙon sabon abu zaka fara ba ya Allah ka bani aure ina da mata ya Allah ni'ima ce na gode ya Allah duk da gidan haya nake kana bani iko in biya Allah na gode ya Allah ka bani yaya Allah na gode kai ni musulmi Allah na gode ya Allah ka rayar da ni har ga Ramadan ya shigo da raina ya Allah na gode Allah ka bani lafiya ka bani ji ka bani gani ya Allah na gode ka bani kwanciyar hankali ka faɗi ni'imomin da Allah ya yi maka kai itirafi da su sannan ka gode wa Allah an gane wannan to daga nan abu na gaba shine kai wa Allah fadanci yi wa Allah kirari ba wanda yake so a ziga shi gaban Allah ba wanda ke so a masa kirari kamar Allah wasa Allah ka masa kirari kirari irin wanda ya dace da shi annabawan Allah haka suke idan za su yi addu'a annabi Yusuf da zai yi addu'a sai ya fara da cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ميكي سوى بشي ووفني مسلما وألحقني بالصالحين ku ga annabi Yusuf addu'a sai zai yi me ya fara da shi sai fara da al'itirafu bi ni'matillahi wa shukru alaiha yace rabbi ya ubangiji qad ataita ni minal mulki ya Allah ka bani wani abu daga mulki ka mai da ni ne prime minister na ƙasar Masar gaba ɗayanta yanzu yana gaya wa Allah ni'imar da Allah ya masa yana godiya a kanta ya ce ya Allah ba wannan kadai ka mun ba wa allamta ni min ta'awilil ahadith ka ƙara mun da wata ni'imar shine ka sanar da ni fassarar mafarki ya Allah a nan gurin yana itirafi da ni'imomin da Allah ya mashi an gane wannan daga nan sai ce fadiran samawati wal ard ku je yadda yake ziga Allah yana yi wa Allah kira ya ce ya Allah kai ne ka kago halittar samai kai ka kago halittar ƙasa ba wani yayi ka kwafa ka kwaikwaya ba ba wanda ya taba yi kamin ka yi kai ka kirkiro su ka halitta samai da ƙasa gaba ɗaya kai kada ya Allah ku je da yake wa Allah kira da jinjina ya ce anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne mazibincin lamari na duniya da lahira ya Allah duk duniyar nan banda kai banda kowa a lahira ma banda kai banda kowa anta waliyyi fi duniya wal akhirah kaji addu'a da ke cike da tauhidi yau zaka zo Allah kana tunanin duniya wasu yan abubuwa duka dan a'aje a lahira nan ma da yan ka a'aje su ne masu ceton ka yaushe Allah zai saurare ka yana cewa Allah anta waliyi fi dunya wal Ya yayi wa Allah kirari yayi wa Allah jinjina ya jaddada mubaya ya miƙa wa Allah labarinsa gaba daya sai da wannan sannan ya addu'ar ya Allah yanzu kuma abin da na suke so kamar shine tawaffani musliman ya Allah za ka karbi ne na ka karbi ne na ina musulmi ya Allah ku abin da ke roƙon Allah wa alhiqni bis salihin ya Allah ka riskantar da ni da mutanen ƙwarai ya Allah Allahu akbar kun je da annabawan Allah ke addu'a annabi Ibrahim ya ce fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin allazi khalaqani الذي خلقني فهو يهدين bayan haka والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وما يكسو الله مشي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين باين وانا واجعل لي لسان صدق في الآخرين باين وانا واجعلني من ورثة جنة النعيم باين وانا واغفر لأبي أها إنه كان من الضالين مجاقبة مجاقبة يوم يبعثون يوشي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ku ji kirarin da ku ji kirarin da annabi ibrahim yayi wa Allah kamin ya addu'a yace allazi khalaqani Allah nan shine wanda ya halice ni wannan yana faɗin ni'imar da Allah ya masa yana yi wa Allah kirari ne allazi khalaqani sai sai wa huwa fa huwa yahdini sannan shi yake shirye da ni abu biyu sai ya ce wallazi huwa yut'imuni shine kuma wanda yake ciyar da ni wa yasqin sannan yake shayar da ni yace wa idza maritu in na kamu da rashin lafiya sai yace fa huwa yashfin shine yake warkar da ni sai yace wallazi yumituni shine wanda yake kashe ni thumma yuhyin sannan shi ke rayar da ni wannan duka yana faɗin ni'imomin da Allah ya masa ne yana faɗin girman Allah da matsayinsa yana yi wa Allah kirari da yi wa Allah jijjina ya ce wallazi adama wa an yi gafira li khadi'ati yawmiddin wanda shi nake fata ya gafarta min laifuka na ranar ranar sakamako ran tashi alkiyama yanzu ya faɗi ni'imomin Allah ya yi godiya ya yi wa Allah kirari kirarin da ya dace da shi ya faɗi aikace aikacen da Allah ya da ba mai yi su sai Allah yanzu sura ya mika gogon baransa sai ya ce rabbi habli hukuma ya Allah roƙon da nake yi shine ka bani hukunci ya Allah me ka bani hukunci wasu malamai suka ce ka bani littafi don shirye da jama'a wasu malamai suka ce ka sa annabtaka a cikin zuriyata kowanne ne a ciki Allah ya yi ya ansa a suratul nisa ce faqad atayna ala ibrahim alkitaba faqad atayna ala ibrahim alkitaba faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum Allah ya ce mun bai wa annabi Ibrahim da iyalan gidan shi an ce ala alawa da shi da iyalan duka sun shiga mun ba su alkitaba littafi wal hikimata da hikima shine annabtaka wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki mai girma Allah ya sa ya ansa ko bai ansa ba da ya ce rabbi habli hukuman sai roƙi abu na biyu ya ce wa alhikini bi salihina ka riskar da ni da mutane na kwarai wannan ma Allah ya ansa Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan je ka suratul nahl inna قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم أها وآتيناه في الدنيا حسنة تكازو وإنه في الآخرة لمن الصالحين wannan ma Allah ya sa ku bai ansa ba yace wa innahu fil akhirati lamina ya ce wa alhiqini bis salihin Allah yace na ansa wa innahu fil rabbi habli hukuman wa sai sake cewa me waja'alni lisana sidqin fil akhirina ya Allah ka samun harshen yabo ga waɗanda za su biyo bana waɗanda za su biyo bana ya zama sun yaba ni wannan ma Allah ya karba Allah ya ce wa tarakna alaihi Allah ya ce mun bar masa yabo duk waɗanda suka biyo bayan sa ba wanda ba su yaba shi ba wannan ma Allah ya sa ku bi an sa ba saboda ya bi protocol na addu'a sai sake cewa me rabbi habli hukuman wa alhiqni bi salihina waj'al li lisana sidqin fil akhirina waj'al li ya Allah ka sa ina cikin masu waɗanda za su yi gadon aljanna ta ni'ima wannan ma Allah ya karba Allah ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt Allah ya ce rahmar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare wanda rahmar Allah ta tabbata a gare shi ya zama dan aljanna wannan ma Allah ya karba ko bai karba ba me ya roƙa na gaba sai ya ce wa gafir abi to yanzu ya zunguro sama da kara ya roƙi abin da Allah ya alƙawari ba zai yi ba amma lokacin bai sani ba ya ce wa gafir abi ya Allah ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dhalin yana cikin mushrikai bai bi Allah ba wala tukzini yawma yub'asun karka kunya tare nan tashin alƙiyama. in taso ana ga masoyin ka ga babana zai wuce wutar jahannama to shi wannan Allah bai karba ba nan take kuma Allah ya gaya masa wannan ba a karba ba sai Allah ya ce masa to ai kiyamar ita yawma la yanfa'u malu wala banu dan mutum ya haifi annabi wannan ba zai amfane shi ba lahira rana ce da malun dukiya ba ta amfani wala banu ƴaƴa ma ba sa amfani me yake amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da lafiyayyen zuciya da ba shirka a cikinta ta ba kafirci a cikinta shi kana yake yin amfani me nake so na gwada muku protocol da annabawa suke bi idan za su yi me za su yi addu'a ba mu gama protocol din ba amma ina da wani abu mai muhimmanci da nake so ne yi in Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran ladubban da ake bukata idan ka cika su ka roƙi Allah kaga Allah zai ansa ko ba zai ansa daga nan za ka samu sauƙi an gane ba wai haramun ne ka ce wani ya maka addu'a ba ya halatta amma yana maka kai ma kana me kai ma kana yi kar ka daina imaninka wannan malamin da ya gani da rauni da dogon carbi kana ɗauka wai yana mitin da mala'ika jibrilu ƙarya ne wallahi watakila ka fi shi imani baka sani watakila kana azumi litin da alhamis bai watakila kullum sai ka karanta qur'ani yana cin yana tunanin cewa da zai watakila kullum sai ka tashi da dare ka yi sallar nafila ka gana da Allah bai tashi amma sai da safe zai ce to dama kun san mu mu dama mu ko a can ma dai mu mu ne ya zan kaddamar da kwamitin marayu a halin yanzu wannan kwamiti Allah ka musu albarka zan fara da shugaban kwamitin Malam Ibrahim Abdullahi Ikara kai ku ce Allahu akbar wannan matashi ba abinda za mu yi masa sai addu'a Allah ya wa rayuwarsa albarka Allah ya sa ranar da yayanka za su zama marayu Allah ya kula da su akwai malam zakariya alhassan kargi ina kargi da kyau akwai malam yusuf namadi akwai malam ibrahim adam kasuwar bacci su nawa lamarin yaro ya ce kasuwar silifin akwai matashin malamin nan malam nasir yusuf kidir akwai dan agajinmu nan mai albarka malam awal musa gulma akwai malam bashir adam mando kenan ina mando a mando ya shigo sai mun ga mando da kanta ai idan mando bai shigo ba kwamitin marayu ta kammala ba akwai malam awal abubakar el wazir ina el wazir akwai malam mhs baba yaro baba yaro ina baba yaro yake wannan rabu eh, mai mindir kenan tun da muka fara tafsiri kullum mun zo tafsiri sai ya kawo mana mindir saboda sha zuwa kuma sai an buga masa tambarin izala daga gara izala yake akwai malam abdul jalil tukur isa kai a takbir bai kamata barewa ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba ai daga ganin tsawon sanin ka san zuri'a tuhur isa tsohon shugaba marigayi ne Allah ya lullube shi da rahama akwai malam Buhari Adamu likita malam Buhari Adamu likita da kyau a takbir waɗannan su ne waɗanda al'ummar ahalin sunna na kaduna suka ɗora wa nauyin tattara gudunmuwa ta marayu da rabata kun amince da su to ku ce Allahu akbar mutanen Kaduna sun ce sun amince da wayannan kwamiti ne na amintattu Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda zai bada gudunmuwa ko ya sa a akawun, ko ya kawo wannan masallaci ko ya danka wayannan membobin duk wanda ka ba cikin wayannan mu a wajen mu sako ya son Allah madaukin sarki ya amince ba da karfin su kawai suke ba wallahi har da dukiyarsu suke suna cikin masu sa dukiyarsu a taimakon marayu sannan kuma su ba da lokacinsu da lafiyarsu da iliminsu da ƙwarewarsu da alaƙoƙinsu da 'yan uwa da suke da alaƙa da su Allah ya saka musu lakar ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya tsare su ya tsare musu zuri'arsu Allah ya kula da 'ya'yansu da za su zama marayu ga akawun na kwamitin marayu da ake bada gudunmuwa akawun name suna akawun ɗin Opens Welfare Committee Jibius Kaduna Kaduna State Opens Welfare Committee Jibius Kaduna State account number 0016081115 double zero double one six zero eight double one five wannan shine account ne banki kuma stanbic ibtc bank Allah ya kara muku albarka wayannan marayu da aka yi warjinsa maraya dubu saba'in Allah ka ba mu ikon tallafa wayannan marayu baki ɗayansu daga cikin baki da suka kawo mana ziyara a yau akwai ɗaya daga cikin matasa da Allah ya wa rayuwarsa albarka waɗanda ɗazun nan na gama lissafa buhunna da aka taimaka wa marayu buhunnan gero buhunnan shinkafa buhunnan siga katan katan na taliya shine alhaji kashin bukar shatima barbados muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa arzikinsa albarka Allah ya tsare masa iyalansa ya tsare masa mutuncinsa Allah ya tsare masa imanin sai ya tsare masa aqidarsa da wannan muke cewa sai gobe Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka kwana akan ladubba na addu'a kowa ya gane ya ake yin addu'a ya ladubbanta da sharuɗanta suke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah